miladiyya 2021 a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabiya ta sha biyar a cikin jerin sahabbai mata da ake ba mu su wato nana aisha radiyallahu anha ummul mu'minin muna cikin ɓangaren da malam yake bayani akan hadisul iski a inda yake mana shimfiɗa hadisul iski wato labarin ƙage da aka ƙirƙira ka ƙaga ma na na'isha radiyallahu anha alhali ita barrantacciya ce game da wannan abu da aka laƙaba mata Allah ƙara mata yadda to mala ya faɗa mana cewa su lalatattu ko da yaushe burinsu idan ana yaƙi tsakaninsu da waɗanda suke gaba da su to suna bin kowace irin hanya domin su ga sun samu lagon wanda suke wannan faɗan da shi ko kuma suke yaƙin da shi to an je yaƙin da ake ce masa gazwatul muraisiya a shekara ta biyar a watan sha'ban ko kuma yaƙin da ake ce masa gazwatul muraisiya to a lokacin ne munafukai suka samu wannan dama ga nasara an sama ya kamata musulmai su dawo da farin ciki to kuma sai ga wannan mummunan labarin da munafukai suka kira suka kaga sai zama ya bata farin cikin da ake ciki to shine ma da yake cewa min hadhihi al'amali sha'inati daga cikin irin waɗannan ayyukan gurɓatattu ma qaluhu an aishata radiyallahu anha abinda waɗannan lalatattun munafikan suka faɗi a game da hakkin na Aisha radiyallahu ta'ala anha wa Safwan ibn al-Mu'attil da kuma Safwan dan al-Mu'attil wanda shine aka yi masa aka musu kagin tare sunansa Safwan ibn al-Mu'attil فإن rasuli الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق إلى المدينة a lokacin da manzon Allah su sama ya dawo daga wannan yakin da ake ce masa yakin binul musfalik to labita na bata hadithul iski kawai sai wannan labari na kage ya tsira wa sha'a kuma ya fansama ya yadu an dawo wannan yaki cikin minna mala musulmai sun samu nasara hmm? kwatankwacin irin nasarar da suka samu a badar domin bayan wannan ba a yi wani yaƙi wanda ya kai eh, wannan yaƙin kuma girma ba wanda musulmi suka ci nasara akwai uhudu a tsakiya amma shi yaƙin uhudu dama farin ciki ne farko kuma sai bakin ciki ya biyo bayansa duk da ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wanda suke bayani akan cewa musulmai suna ganin ba su ci nasara ba to sun ci nasara wajtahada واجتهد خصوم الله ورسوله أن ينقلوا شراره masu rigima da Allah da manzansa suka yi iyakar bakin ƙoƙarin ƙoƙarinsu an yankulu shirarrahu da su ƙara yada wannan tarfatsun labarin su ƙara ma wuta fetur fi kulli makanin a kowane wuri suka sama قاصدين أن يدمروا الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته burinsu shine su ruguza gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ga gidan annabi sama ya rushe a nuna cewa manzo Allah sama gidan shi gidan lalatattu ne wal iyaz billah burin su kenan wa an yusqitu makanata aqrabi rijali da ladayhi dan kuma burin su na biyu shine ya zafi su ga sun kayar da matsayin mutumin da yafi kowane mutane kusanci zuwa gare shi shine sayyiduna abubakar radiyallahu anhu su rusa gidan manzo Allah sama a nuna manzo sama gidansa gida ne na rashin tarbiyya sannan bangaren gidan sayyidina abubakar radiyallahu anhu shi ma a nuna a shi duk ba su da tarbiyya walil wusuli ila hadhihi al-ghayati dan su kai zuwa ga wannan burin nasu استباح ابن أبي لنفسه أن يرمي بالفحشاء سيدة لم تجاوز مرحلة الطفولة البريعة واستباح ابن أبي ابن أبي عبد الله بن أبي بن سلول كينا هل استام كنسا أن يرمي بالفحشاء يجيبا يسوكي يقاقع ممونا أيتي جسيدة ga wata shugaba jagora lam tujawiz marhalatat tufulati bari'a wanda bata wuce matakin yarinta kubutacciyar mataki ba matakin da ba a tsammanin yaro ma ya san me ake nufi ma da wannan abu da ake hmm? wala ta'rifu shar sannan kuma yarinyar da bata san sharri ba bata san me ake ce ma shari ba kuma wannan cikin masu kula da ita suka mata shaida aisha wata yarinya ce da har yanzu bata wuce ta kwaba ta kwaba abin nan kasa ba ta yi wasa da ita ita ce za a ce ta wannan aikin hmm? wala ta hummu bi munkari sannan ba za ta taɓa niyyar wani mummunan aiki a zuciyarta ba ولا تحسن الحياة إلا falakin فلك النبوة العالي sannan kuma bata saba wata rayuwa ba face a farfajiyar gidan annabta wannan gidan kuma maɗaukaci. ita ce fa duk waɗannan sufofinta amma wai ita ce za a zo a ce wai ta haɗu da wani wai ta aikata abin da bai da kyau kaga wannan ba karamin tashin hankali ba ne واختفى ابن أبي Abdullahi الخائنة عبد الله بن أبي بن سلول سيقوي يبدو كسن كنامة متشير أمانة يا مكالي yanzu a misali baka kunama wal iyazu billah ta makale ma mutum a dukkan wando kaga ai bala'i ya ko kuma ta makale ma mutum a zanin gadon shi ta haɗe da kalar zanin gadon kaga ai za ta da yawa saboda haka waqtafa ibn ubay kal aqrab ya fice ya ɓoye yadda ka san kunama maciyar amana ثم شرع يلسق الغافلين tun daga nan ya fara jefa karinsa yana harbin alghafili waɗanda ba su ci ba ba su sha ba shi yasa kuma haka Allah madaukakin suke ce innal ladina yarmuna almuhsanati alghafilati almu'minati lu'inu fi dunya wal akhirah hajjin a ba a hazal munafiku fi junhi zalami wannan munafikin ya ɓoye in aka ƙaba'a shine irin kwantar da kunama take yi tabbalar da wannan bindin nata wanda da shi take harbi zaga ta kwantar da shi to shi na cikin shi alƙaba'u to ya fake wannan munafikin fi junhi zalami a cikin duhu da dare wa bada'a yanfusul isha'ati al-muriba sai ya rika teso al ishaa labarurrukan ƙanzan kurege al-muriba waɗanda suka zama akwai shakka akwai sa kankayi a cikin zuciya a tare da su to abin da yake wannan dishin fida ce ta ashir muhammadu ghazali suka malami wanda yake wasa da lura yadda yake so wa ilaika sardan li hadha alhadith mufta'al to gashi nan za a jero mana wannan labari wanda ka tage shi ala da fi aisha ta nafsiha da harshen ita na aisha radiyallahu anha da kanta ta da labari kaga eh, abin nan ita da ta samu abin nan haƙul yaqin ita ce abin ya faru da ita sau da haka da kanta za ta ba da labari a cikin lafuzza waɗanda suke masu ban tausayi lafuzza masu sa kuka in mutum bai kukan hawaye da ba to ya kukan zuci قالت السيدة عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج خرجت معه فلما كانت غزوة بني المصطلق خرج سهمي عليهن فارتحلت معه ناناشي رضي الله عنها تشي كان غزو سما إذا أراد السفر نبي النبي صلى الله عليه وسلم إذا زي تفيع قرأ بين نسائه توينا ينقرأ تقان ما تنسى ما لم يسن تتونا أكن ونا شوا واجبين أحكم النبي صلى الله عليه وسلم كوكو آه al'imam ibn al-mulaqin a cikin littafinsa a cikin littafinsa ne hayatu su fi khasa ya tattauna kan wannan matsalar da fuskokinta cewa shin wajibi ne a haƙƙin manzo Allah sama yi wannan kamar haƙƙin raba kwana shin wajibi ne akan haƙƙin annabi sama ko ko a khususiyarsa Allah ya bashi ya ga dama duk ɗakin da ya ga dama ya shiga kuma duk matar da ya ga dama ya tafiya da ita to akwai saɓanin malamai na fito a kan wannan matsala amma dai manzo Allah sama yana yi kuma ɗabi'ar sa kenan to yana yi a matsayin Allah ya wajabta masa ko ko a'a yana yi a matsayin abin da ihsani irin na annabi sallallahu alaihi wasallama da cikar kyawawan ɗabi'unsa to shine abin da malamai suke tattauna a kansa sannan wannan gaba tana tabbatar mana ashe yin amfani da ƙuri'a wani ɓangare ne mai girma daga cikin ɓangarorin shari'ar musulunci ana yin ƙuri'a ana yin a cikin abin da ya kasance ya ɓoyu ko kuma abin da ya kasance an samu tarayya a kansa kuma an samu ne a tazahu hmm? shi ya sa al'imam ibn farhud al-malik a cikin littafinsa tafsiratul hukka ya kawo fuskoci guda ashirin da hudu inda ake yin ƙura'a a shari'ar musulunci a inda abubuwa suka cakuɗe ba iya tantance wani ya fi wani ba daga ciki akwai zaɓen liman liman na shugaba ga baki ɗaya al'imamul a'azam in aka yi daidai a matakan da ake bi na zaben shugaba da suke daidai yan takara to sai a yi ƙura'a sannan ana yi a limancin sallah ana yi a ladanci sannan ana yi a mata idan za a yi tafiya mutum yana da mata fiye da mata fiye da ɗaya to sai ya musu ƙura'a duk wadda ƙura'ar ta fito to ita ce za a tafi da ita hmm? sannan ƙura'a na da asali a cikin alƙur'ani wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yaqulu maryam wa ma kunta ladaihim idh yaqtasimun wannan ayar tana bayani akan ƙura'a sannan haka can Allah da yake cewa iz abaka ila al-fulki al-mashhuni fasahama fa kana min al-mudhadhi sahama shine mutum ya mutum ya jefa sahamansa wato wato ya shiga cikin ƙura'a an tashi sai a rubuta takarda kamar yanzu nan mutum yana da mata hudu to kuma zai yi wata tafiya misali sai a ce zai je dubai to ba zuwa zai yi kawai ya ce wanda ya ga dama ya ce ke da ke za mu tafi ba babi na malamai sun tattauna kan wannan shi ma a haƙƙin wanda ba manzon sun ba shin nan wajiba ce ko ba wajiba ba to sai ya rubuta takardu ya watsa musu takarda ɗaya dubai suna zaune a zariya mai sauran takardun kuma sai sa zariya ya samu ɗaya ita kuma a bar takardun ba komai daga kowace ta je ta ɗauko abinda ta ɗauko makanta shi ke da ya duba a ita ce wadda aka samu dubai to da ita za ta <laughs> yan zariya kuma zai su zauna a Zariya to manzala su sama yana yi ayyatuhun na kharajat sahmuha kharajat ma'ahu duk wadda ƙuri'arta ta fito ita ta ci to ita ce za a tafi da ita za ta tafi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam lamma kanat ghazwatu bani al-mustaliqi a lokacin da aka yi wannan yakin da ake ce masa ghazwatul muraisi'i ko kuma ghazwatu bani al-mustaliq wanda muka ce rajihin qawli magana da tafirin jaye ita ce ya faru ne a shekara ta biyar kuma a watan sha'aban wannan shine abin da yawan malaman sira da malaman hadisi suka tabbata kharaja sahmi alaihin sai qur'at na na'isha ta da kan take ba da labari dama sai ya zama da ita za a yi tafiya artahaltu ma'ahu shikenan muka kama tafiya da ni aka tafi sai muka tafi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam qalat tace wa kana an-nisaa'u idzaaka ya'kulna al a wannan lokacin mata ba a da wadata ya'kulna al-'uluqa abinda ake ce ma asali akwai ta'u eh, al-'ulqatu eh, ya'kulna al shine abinda za ci dai ko da ba a ƙoshi ba mun abinda ya samu shine balaghi yake ce mishi al Eh, abinda ko da ba a koshi ba dai shi za a ci duk abin da ya samu na ci lam yuhayyidna lahma mata a lokacin ba su tara nama a jikinsu ba ya skulna balle su nauyi hmm, ba a da abin da za a ci mai yawa a ƙoshi balle har mata su kiba وكنت إذا رحل بعيري جلست في حوججي abinda nake shine idan aka tayar da aka sa abin da raƙumi na zai yi tafiya to jalastu fi haudaji sai in zauna a cikin darkuka ta abin ake ce ma darkuka ɗaki ne haka ake yin shi kamar keji katan keji ana sa mata a ciki saboda suke suke saboda suturta su shine haudaji idan za a ɗora mace a kan raƙumi to in za ta hau raƙumi ba a san aita ganin ta sai a yi mata wannan hau da jin da kukar in aka mata sai ta shiga ciki shi ke ba ka iya gane cewa ba ka iya gane wace ce a ciki saboda tsara mata sun bari a ƙaunu fa ya ne daga nan kuma sai mutane waɗanda suke kula da ni sai su kawai sai su dauke sai su dauke da kuka ga baki tun daban da nauyi kaji dalilin shimfiɗa ne cewa abin da wa kana a ya'kulna al-ulqata eh, falam yuhayyijna al-lahma fayasqulna kawai da an aje raƙumi in sauke shi za a yi in an tsaye da raƙumi an sauke shi domin ya tsaya an tsaye da shi an durƙusar da shi to kawai haka suke zuwa sai su zo su ɗauke wannan abun sai a sauke in fita za ta yi sai ta fito يأخذون بأسفل الهودج فيرفعونه سيس قاموا كسا إيه، فيرفعونه سيس أجاش ثم يضعونه على ظهر البعير سنن إن هو إن دورا مكين كتيا داعي سيا دورا ونن هودج برفوك الدم تكيشكي سيا دورا مراقوما ويشدونه بالحبال سيؤطور درفوك لإجيوي وبعد إذن ينطلقون daga nan kuma sai a tafi ka duba iya ba da labari ana so a faɗi a sinariyo na matsala na abin da ya faru asalin yadda abin ya faru da wurin jiya da take haikaikowa yanzu kowannen mu yana kallon alwasul kani din kamar ga abin nan yana faruwa an sa wani talabijin domin a fahimci asalin haƙiƙa abin ta yaya har abin da ake zarginta da shi zai iya faruwa ta ga abin da suke kenan mata ba su da kiba in mace za ta hau kan raƙumi sai a sa a cin haudajin yana ƙasa in ɗora ta za a yi sai kawai a ɗauka haudajin sai a ɗora ma raƙumi sai a ɗaure idan kuma an tsaye da raƙumi za ta sako cikin haudajin ake tana ciki sai a sauke shi shi kenan ita kuma sai ta fito kaman irin katon gidan sauran nan kaga gidan sauro shi yana da haske ana kallon mutum a ciki ko to shi wannan ba a ganin mace a ciki ba za a gane wace ce a ciki ba to abin da ya faru kenan a matakin farko kamar yadda ita na na ishe rabiyallahu ta'ala anha ake ba da labari sai a majalisi na gaban Allah kai mu sai mu ji me ya faru wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين